Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Yarima Saraki ci gaban rumfar bayi, kashi na goma. Wanda marubuciya Khadija Bature Afrabai ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube. Mai suna Duniyar Hausa Nobels domin nishaɗin ku a yaushe. Ni ne naku kamar kullum Abba Efex. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi. Al'amarin wajen amarya da ango kuwa Maryuda na zaune a kan gadonta kamar yadda 'yan uwanta suka kawo ta suka aji don jiran zuwan angon nata. Sosai zuciyarta ke zafi ba za ta taɓa manta irin cin mutuncin da wannan yarinya ta yi mata ba a baya. dole ne ta rama ita ma. Tasuwa ce har wannan lokacin ruma na baiwa ce, don ta yi alkawarin wulaƙanta ta ita ma. Jin sallamar sadauki ta yi ta yi saurin gyara samanta tana saita fuskarta. Sadauki ya zauna a gefen gadon kusa da ita yana faɗin amarya kin sha ƙamshi. Maryu da ta saki murmushi tana ɗago da kanta. haɗa ido suka yi sadauki ya ce ki shiga ban ɗaki ki yi alwala don mu yi sallah maryuda ta ce to sannan ta yi bayan sun gama nafilar ne ya yi mata addu'o'i ta kalle shi tana hamma ta ce barci na ji ni sadauki ya jinjina kai sannan ya ce to ki je ki kwanta ta miƙe ta yi kan gado abinta ta yi kwanciyarta shi kuwa filar ya ci gaba da yi abinsa Har asuba Rumana na zaune a gefen saraki tana kula da shi. Gyangyaɗi ta fara yi har ba ta san lokacin da bacci ya ɗauke ta ba. Ta faɗa a kan ƙirjinsa tana ta kwasar baccinta. Can cikin barci kiran sallar asubahi ya tashe shi, a hankali ya buɗe idanuwansa da suka yi masa nauyi, kansa ya ji ya sara masa ya saurin rinsa idansa. Yana so ya tuna abin da ya faru da shi. jiya wani abu mai nauyi ya danne masa ƙirjinsa ya buɗe ido da sauri. Sai cin karo ya yi da fuskar rumana tana ta barcinta hankalinta a kwance. Zaro idanu ya yana mamakin mai ya kawo ta wajensa haka. Sai kuma a lokacin duk abin da ya faru a daren jiya ya shiga dawo masa. Matsa bakinsa ya yi yana jin kunyar kanshi. Kallonsa ya maida kan tekura mata ido yana tuna labarin da ta ba shi a kanta. Allah sarki rayuwarta ta ba shi tausayi. Tabbas kuwa shi ne dole ne ya yi duk iya ƙarfinsa don ya ƙwato wa iyayenta 'yancinsu. Gani yi tana motsa bakinta ya ɗan kasa kunne yana son ya ji mai take cewa. Ji yayi tana faɗin Yarima, Allah ya ba ka lafiya. wani irin abu ne ya ji ya tsirga mishi sosai ya ji yarinyar tana kwanta masa so a cikin zuciyar shi tana da tausayi wanda duka ba duka mutane ne suke da shi ba ƙoƙarin miƙewa ya a hankali ya zame jikinsa ya kwantar da ita a kan gadon sannan ya sauka ya shige banɗaki. lokacin da ya fito ya ɗauro a wala kallon ya ga ta wani bace tana ta baccinta murmushi ya saki ya juya ya fice zuwa masallaci sai da rana ta fito sannan rumana ta yi wani irin juyi kafin nan ta buɗe idonta a take ta tuna da saraki ta zaro ido da sauri ta miƙe tana kalle-kalle ina yake ta tambaya tana saukowa daga kan gadon sallamar lantana ta ji falo ta ba ta izinin shigowa tana shiga ne ta saurin tambayar ta lantana ina yarima Lantana ta yi murmushi ta ce, Ranki ya daɗe ki kwantar da hankalinki Yarima sun fita motsa jiki ne da cigari ɗazu. Sauki ajiyar zuciya ta yi kafin nan ta shige banɗaki. Bayan ta yi sallah wanka ta shiga ta yi sannan ta shirya cikin kayan alfarma don kuwa ba za ta taɓa bari Maryuda ta raina ta ba. Tana cikin ɗaura ɗankwali ne Yarima ya shigo cikin ɗakin. Gaba ɗaya kunya ce ta rufe ta. Shi kansa Yarima kunyar ce yake damunsa, jinsa yake a cikin wani bakon yanayi a sanye ya shigo ɗakin, duk a gajiye yake. Ya samu waje waje kan gado ya zauna jiya ta ce barka da safiya Yarima. Da sauri ya kallo inda take amma mamakinsa ba shi ma take kallo ba haka gabanta take yi na gode ta ji ya faɗa da murya mai sanyin gaske. idan ta ta rufe kawai ta buɗe sannan ta ce babu damuwa tana ƙoƙarin miƙewa don ta fice waje. Yarima ya samu kansa da tambayar ta ina za ki je? Rumana ta tsaya cak tana mamakin canjawar halayensa. Jiwa ta suka haɗa ido ta ce da shi, falo zan je na zauna. Yarima ya shafa suma kansa yana mamakin yadda aka yi mata irin wannan tambayar. Ina ruwansa da inda za ta je? Kai ya gyaɗa mata kawai sannan ya miƙe ya shige ban ɗaki. Rumana na tafi bayansa da kallo kafin nan ta saki murmushi ta fice ita ma. Tana zaune a falon ta yi nisa a cikin tunanin irin ciwon na yarima da kuma canjawarsa dare ɗaya. Sai ga lantana ta shigo sashi da abincinsu cikin babban tire mai faɗi. Saraki ya fito daga cikin ɗakin cikin shiga ta alfarma kamar koyaushe yana fasa ƙamshinsa. Kallonta ya yi ya ga ta tasa abinci a gaba ba ta da niyyar ci. Ƙarasawa ya saman kilisarsa ya zauna yana cewa har kin ci ne. Ta ɗago tana girgiza masa kai a'a ya ce to me kike jira? Da kai ta nuna masa kansa ma'ana shi take jira. Saraki ya samu kanshi da jin daɗin hakan jiya ta ce me zan zuba maka. Ya kalli duka abincin da ke gabansa cike da kasaita ya ce da ita Bani dafaffen dankalin turawa da sun kayan ciki. Gyaɗa masa kai ta yi kafin ta zuba masa a cikin kwanon na silba ta miƙa mishi. Ya ja numfashi mai tsayi Rumana ta yi saurin kallon shi tana cewa ko ba za ka iya ci da kanka ba ne. Saraki ya kura mata ido da gaske ta kyafa ita a dole shi majinyaci ne. Samun kansa ya yi da gyaɗa mata kai ta sauke numfashi Kafin ta dawo kusa da shi ta zauna daram da ita. Abincin ta ɗiba tana faɗin toha. Fashewa yayi da dariya don gaba ɗaya ya kasa riƙe dariya da ke cinsa. Da kallo ta bi shi da mugun mamaki kwance a fuskarta. Dama yana dariya. Za ta yi magana ta ji shigowarsu Jawahir tare da Batula. Su kansu tsaya suka yi suna kallon shi. Dariya sosai yake yi bilhaki da gaskiya. Rumana ta jiyo tana kallon su su ɗin ma ita suke kalla da tsantsar mamaki kwance a fuskokinsu. Don kuwa sun daɗe sosai ba su ga fara'arsa haka ba. Sai da ya kusa minti biyar yana shan dariyarsa kafin nan ya tsagaita. Sai gani ya yi duk sun yi masa kuri da ido suna kallon shi. A take ya ɗaura fuska yana amshi abincin daga wajen Rumana sannan ya fara ci da kanshi. Gumana ta koma wajen zamanta tana cewa su Batul su zauna su yi kalacin tare. Zama suka yi suna mamakin yayan nasu, yana dariya dama haka, sai da suka kammala cin abincin kafin su jawahir suka sanar da ita sakon ummansu. Akan ta shirya za a zo a kai ta can sashenta, inda za ta zauna. Da sauri saraki ya ɗago yana kallon su sashenta. ta faɗa a tunaninsa cikin zuciyarsa ya yi magana amma sai jiya batul ta ce eh sashen ta yaya ya ɗan yi gyaran murya kafin ya miƙe yana gyaran zaman babbar rigarsa ya fice batul ta miƙe da sauri tana runguma rumana ta ce allah kuwa kin fara canja mana yayanmu na daɗe ban gan shi cikin irin wannan farin ciki ba jawahir ta ce kuma na lura yaya ya fara son ki kin ga fuskarsa kuwa Da muka ce za a kai ki sabon sashen ki, Batul ta yi dariya su su yaya za a sha kewa, dariya suka yi dukkaninsu. Maryuda ce ta kalli Rira a firgice, kina nufin dama saraki ba shi da isasshiyar lafiya? Rira ta ce, ai ki ya daɗe. Kamar yadda kika buƙaci na yi maki bincike a kan yadda aka yi auren Yarima saraki da wannan rumana, Haka na shiga cikin rumfar bayi na samu wasu bayi na kusa da hanne sosai. Shi ne suka fayyace min yadda al'amarin ya faru. da ta yi murmushin murna da farin ciki, ashe ma duk a banza nake ta wani damuwa ina hana kaina sukuni. Tunda dai ba shi da lafiya ai babu wata matsala. na san dai ta yi zaman jinya a ƙarshe ita ma ta zare kamar shi. Harira ta ce ba wannan ba ma ran shi daɗe. Akwai wata 'yar uwarsa diyar kanin babansa kenan Gimbiya Halimatu da ta mutu akan san shi, shi kuma ba san ta yake yi ba. Kuma nan ba da daɗewa ba mai martaba zai ɗaura auren shi da ita. Wata iriyar dariya Maryu da ta saki ta ce, Allah sarki rumana wato dai ita a haka za ta ƙare kenan. ta yi rashin zaila na a baya yanzu ma kuma za ta rasa yarima saraki lallai abin nan ya yi mani daɗi hira. shi yasa zan yi ƙoƙari sosai don ganin na jawo halimatu a jikina kin ga sai na jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya Hanna ce da su Jawahir suka yi wa Ruma na rakiya har cikin sabon sashenta. Ya haɗu sosai an gyara shi tsaf ga kwalliya an yi masa irin na gargajiya. An saka gado mai rumfa sannan an sa su da baida na ajiyar kaya komai ya tsaru da irin na babban gidan sarauta. Da rana kuwa tana sashen ta zaune duk su jawahir sun watse an bar ta ita ɗaya. Zaune take ta saman kilisa ta tana tuna yanayin rayuwa sai ji ta an faɗo cikin falon babu ko sallama. Ɗago da kai ta yi sai ganin Halima ta tsaye tana huci. Kallonta kawai take yi don ba ta ma da kalmar da za ta yi mata magana da shi. Halimatu ta ja dogon tsaki tana cewa aikin banza aikin mafi Dan kawai an kawo ki wannan sashen sashen ba shi ba ne zai ba ki damar nuna ke ɗin wata wata ce. Don mun san asalinki baiwa ce mara galiho kuma ki saka a ranki. Duk ranar da na shigo rayuwar ya saraki sai kin fita daga cikin tawawiya kawai. Gumana ta tawa baki tana ɗauke kanta gefe. Halimatu ta sake fita fasata ta kanta ta shiga kai mata duka dan sosai take jin zuciyar tana tunzura ta. Rumana ta kasa taɓuka komai sai faman hakuri da take bata dan Halimatu katuwar gaske ce. Sadauki ya kalli Saraki yana faɗin ɗan uwa na ji an kai amarya sabon ta ko? Saraki ya ce mm. Abubakar ya ce baka ga yanayinsa ba ne wai da gani har ya fara kewarta sadauki yayi dariya wai haka saraki saraki da ya fara gajiya da surutunsa ya miƙe kawai yayi yi tafiyarsa tafiya yake ci gari na bayansa har yayi yi hanyar sashensa sai kuma wata zuciya ta ce da shi ya je ya ga rumana ya tabbatar tana can zaune cikin kadaici tsayawa ya juya yana kallon cigari ina ne sashen nata Cigari gari shi ma kansa ya daure don bai fahimci wa yake nufi ba ganin haka sarashi ya ce sashen sai kuma ya yi shiru don bai taɓa furta sunanta ba Cigari gari ya ce sashen waran ka ya daɗe ruma ne ya faɗi yana jin daɗin furta sunan ci gari ya ɗan murmusa kafin nan ya ce waccan hanyar za mu bi saraki ya jinjina kai kafin ya bi hanyar da ci gari ya nuna masa Suna komawa kusa da sashensa, sai hango Halimatu ya ta fito a fusace ta fice da kumfar baki. Ƙarasawa ya ciki yana mamakin zuwanta sashen rumana. Sai jin ihu rumana ya gabansa ne ya faɗi, ai da sauri ya yi cikin falon don ganin me ke faruwa a ciki. Rumana ce ya gani a zaune sai lantana da ke gefenta rike da ƙyalle tana matsa mata hannu. Tun daga yanayin fuskarta za ka fahimci tana cin azaba sosai ga hawaye da suka cika mata idanuwanta. Tabbas Halimatu ta ci mutuncinta kuma ba zai taɓa yafe mata ba. Lantana na ganin haka ta miƙe da sauri tana gaishe shi cike da girmamawa. Sarake amsa yana mai da dubansa a kan romana kafin ya ce me ya same ta. Rumana ta girgiza kai tana cewa babu komai lantana ta yi saurin faɗin. Allah ya ƙara maka yawan rai cacar baki suka yi da gimbiya Halima. Har ta samu nasarar murɗe mata hannuwanta shine yake mata ciwo. Saraki ya duka gaban rumana yana jin wani iri a cikin zuciyarsa. Lantana ya kalla ya ce, je ki sashen umma Sarayya ki amso min magani a shafa mata. Lantana ta ce turan ka shi daɗe sannan ta fice. Rumana ta shiru tana jin takaicin abin da Halima ta yi mata. Sai ji ta yi kawai an ɗauke ta cak an yi sama da ita. A firgice ta ɗago hankalinta. Sai ganin ta ta yi a hannun saraki ya ɗauke ta tamkar jaririya. Ya nufi ɗakinta da ita. Ƙamshinsa ne ke ta ɗawainiya da ita kallon shi kawai take yi. fuskar nan tata mai yawan kwarjini da kyawu a saman gado ya ajiye ta sannan ya koma falon ya ɗauko ƙyallen da ruwan ɗumi da lantana ke matsa mata hannu da shi zama ya kusa da ita sannan ya sa hannu a natse ya kamo hannun nata wani ƙara ta yi ta ce wayyo tana faɗa tana matsa ɗan bakinta saraki yana ya kalle ta yana ƙara jin tausayinta hankali sosai yake matsa mata hannun ita kuwa ta ƙure shi da ido tana kallon kyakkyawar fuskar shi. Ɗago kai ya yi cirar suka haɗa ido da ita. Kunya ta rufe ta ta yi saurin ɗauke kanta gefe guda. Ji ta ya ce me ya haɗa ku? Rumana ta kalle shi yana jin wani haushi yana kama shi. Ita ma kuma haushin ne yake kama ta. Ya ma za a yi mata irin wannan tambayar? Duk ba saboda kai ba ne? ta ji magana zucin da take faɗa ta fito fili saraki ya nuna kan shi ne na ta turo baki E, mana duk saboda kai ne halimatu ta ɗauki karan tsana ta ɗaura min saraki ya gyara saman shi yana mamakin faracinta Goma na ganin yanayin fuskarsa ta fahimci da gaske yake yi bai san saboda shi ba ne. Numfashi ta sake ta ce kana nufin baka san irin son da Halimatu ke yi maka ba gabansa ne ya faɗi ya kalli rumana cikin mamaki don shi kan babu abin da ke haɗa shi da wata Halimatu asali ma a tunaninsa tsanarsa za ta yi don ita ce kawai a cikin ƙannansa baya kulawa sosai rumana ta yi murmushin baƙin ciki wato ma duk abin da ake wa bai ma san ana yi ba su kawai ke tawo kansu lallai namiji Hannunta ta ɗauke da kan nashi ta ce, A duk faɗin masarautar nan ba na tunanin akwai wanda bai san irin soyayyar da Halima take yi maka ba. Shi ya tun da aka yi aurenmu da kai ta matsawa rayuwata. Sarake ya jinjina kai yana cewa ni ban taɓa sani ba. na ta taba baki, ƙasa-ƙasa tana faɗin. Dama ya za a yi ka sani kullum kana dunkuna a ɗaki. Wani abin kika faɗa? ya ɗago yana murmushin yaƙi ta ɗago tana murmushin yaƙi a ani ban ce komai ba lantana ce ta yi sallama ya ba ta izinin shigowa ciki maganin ta doka ta miƙa masa ya amsa da ido ya yi wa romana alama a kan ta miƙo hannunta ka faɗa ta maƙe masa ya sake maimaitawa a kan ta shi hannun ta sake maƙe ka kafaɗarta gani ta kawai ya sa hannunsa ya kamo hannun nata Tsuntsa ido ta yi da sauri ta san babu abin da zai hana ta ci azabar da take tsoron ji. Saraki ya kura wa fuskar ta ido yana mata kallon girar idon ta ke motsi. A nutse ya shiga shafa mata maganin yadda ba zai fama mata ciwon ba. Har ya gama ba ta ji zafin da take tunani ba, a hankali ta buɗe idonta saraki ta gani ya kura mata ido. ta shaido ta buɗe tana jin wani irin abu na mata yawo a duk gaba ɗaya jikinta Mikewa ya tsaye yana faɗin ni zan tafi lantana ya kwalawa kira ta shigo ciki ya kalle ta ki kula da ita sosai ya juya kan rumana yana faɗin sai da anjima nan ta ji kamar kada ya tafi ko zai dawo anjima oho Saraki kai tsaye sashen sa Limat ya nufa, yana so ta faɗa mashi dalilin da zai sa ta ringa matsawa matar shi. Har ya isa ya hango Hamza wato kawun shi a tsaye da ganin isowar shi kenan cikin masarautar. Karasa ya waye wajen shi. Hamza na ganin shi ya shiga murmushi yana murna ganin ɗan nashi. Saraki ya gaishe shi cike da girmamawa Hamza ya amsa yana faɗin mu shiga daga ciki Yarima don na kawo maka wata tsaba Sun shiga cikin sashen Hamza Saraki gaba ɗaya abinda ya kawo shi ya kasa yin shi. Sai fira suke yi da kawun nashi ko kyallin Halimatu bai gani a sashen ba. Daga bisani dai miƙewa ya yi masa sallama ya tafi. Sashen turaki ya nufa don ya tabbata shi ma ya dawo tunda tare suka yi tafiya da Hamza. dubo jikin Fulani da ke ƙasar Ingila da ke ƙasar Nijar. Yana shiga ya iske shi a waje suna tattaunawa da wasu bayi, shi ma gaishe shi kawai ya yi ya bar sashen. A gaje ya koma nasa sashen ya yi wanka sannan ya ɗan kwanta don hutawa. Maryuda ce a zaune kusa da gimbiya juwariya ta zo kawo mata gaisuwa. Batul da Jawahir na zaune a gefe suna karantar Maryuda sai kauɗin tsiya take musu. Sadauki ne ya shigo sashen shi ma aiko yana ganin Maryuda ya ji daɗin yadda ta zo gaishe da mahaifiyarsa. Zama ya yi suka gaisa kafin nan ya miƙe ya ce da ita zai shiga wajen saraki. Maryuda ta kalli Batul ta ce, Ni kuma ina matar yaya saraki ne, Tunda na zo ba mu samu gaisawa da ita ba, Juwairiya ta ce Allah sarki ba ta ma shigo yau ɗin ba ko lafiya. Jawahir ta miƙe tana faɗin bara na je na ganta, don idan da lafiya ƙalau ai da yanzu tana nan tare da mu. Batul ma ta miƙe tana faɗin mu je tare a ta Jawahir. Juwairiya ta ce ku gaishe min da ita Allah ya sa lafiyarta ta ƙalau. kuma da safe saraki ya shigo bai ce min komai ba da dai sauraron su kawai take da alama da rumana ta gama su zuciyoyinsu wani irin bakin ciki ne ya kama ta lallai tana da aiki a gabanta miƙewa ta ita ma ta yi wa juwairiya sallama ta fice harira ta kalla bayan isowar isowarta sashenta ya kike ganin zan yi da wannan yarinyar rumana ba na son ta samu soyayyar kowa a cikin wannan masarautar. Harira ta jinjina kai shawara ɗaya ce ki haɗa kai da gimbiya Halima don na samu labarin mahaɗa za sashenta ta je ta ci mata mutunci. Maryuda ta yi murmushin jin daɗi to babu matsala shirya mu je can sashen nasu Halima na san yadda zan yi. Rumana ce a kwance ta lula cikin duniyar tunani, sai jin su Jawahir ta yi daga can waje. Miƙewa ta zaune har suka shigo cikin ɗakin suka same ta. Batul ta kalle ta tana faɗin, La matar yaya ki na ganki a kwance a wannan lokaci? Rumana ce da numfashi tana ƙoƙarin zama ta ce, Ciwon hannu nake yi. Jawahir ta ce, Ciwon hannu kuma? Bumana ta gyaɗa musu kai lantana ce ta shigo ɗakin da kofin shayi ta ajiye mata a gefenta sannan ta fice. Batul ta ce Allah sarki Umma ba ta sani ba ne amma ta ce mu gaishe ki dai Bumana ta yi murmushi ta ce Allah sarki na gode sosai. Da daddare saraki ya shirya don komawa sashenta ya dubo lafiyarta ko ba komai tana zaman matar shi ne kuma tabbas akwai tausayin yarinyar a cikin zuciyar shi. Lokacin da ya shigo cikin falon maganar ta ce ya ji daga can ɗakin tana kwala nan tana kira. Cike da nutsuwa ya shige ciki da ɗan sauri don a tunaninsa ko hannunta ta fama sai hango ta ya tsaye ta ba wa ƙofar baya tana sanye da riga da zani amma ta kasa ɗaure zanin daga can baya. Lantana ina kika shiga ne wai? ta faɗa don a duk tunaninta lantana ce ta shigo cikin ɗakin. To ɗaure min zanin nan mana, hannuna ba zai iya ba. Saraki ya ƙura wa bayanta ido jin yadda take ta masifa, ya sha shi, ya sa shi ya ƙarasa a natse har bayanta. Ya sa hannu a wajen da hannunta yake riƙe da zanin. Hannayensa ne ya taɓo su na juna, a take kuma Rumana ta saki ta shaƙi ƙamshin turarensa numfashi ta ja a ɗan tunaninta ko saurin ƙanshinsa ne kawai na tun ɗazu da ya bar mata sakin zanin ta yi shi kuwa saraki ya ɗaure ta tsam sannan ya ci, haka ya yi saura kaɗan ta zube a wajen saboda firgita da ta yi da sauri ta juyo suna kallon juna su shi ɗin ne kuwa Saraki ganin irin kallon da take masa yasa ya ce da ita, Na miki kama da dodo ne? na ta sauke kanta ƙasa tana cewa, A'a kawai na yi mamakin ganin ka ne a wannan lokacin. Saraki ya samu waje ya zauna a kan gada, na kuwa ta tsinci kanta cikin jin daɗin zuwan shi. Kallon ta yi tsaye ta yi sai wani saitaccen murmushi da take saki. Shi kansa sai da ya tsinci kansa da sakin murmushin. Muryar lantana suka ji tana sana da ita a kan ta fito ta ci ta gashi nan ta kawo. Rumana ta amsa da tuwo ga nan zuwa, sannan ta kalli saraki ta ce mu je mu ci abinci. Bata jira amsarsa ba ta yi saurin ficewa. Zaune suke sun kasa sun tasa abincin a tsakiyarsu sun yi zugum. Ita Rumana hannunta na ciwo ba za ta iya amfani da shi ba. Shi kuma Saraki ya yi shiru ne kawai yana halin nashi wato maskilanci. Lantana Rumana ta kwalawa kira sai ga ta ta shigo ciki da sauri. Abinci ta zuba mata sannan ta zuba Saraki shi ma. Lantana ta zauna a kusa da Rumana tana cewa uwar ɗaki na bari na taimaka miki. Rumana ta yi murmushi kawai Ga babban mamakinsu duka sai ji suka yi sarakiya ce tashi ki tafi. Zan ba bata. Lantana da Rumana suka yi saurin kallon shi shi kuwa ya wani basar abinsa. Miƙewa Lantana ta yi ta fice tana taya gimbiyar ta murna. Lallai Yarima saraki ya fara kamuwa. Shiru ne ya ɗan ratsa kafin saraki ya miƙe ya dawo kusa da ita ya zauna a natsi Abinci ya ɗiba ya ce da ita to buɗe bakin. Rumana ta kalle shi a tsorace don yadda ya yi magana kamar da faɗa cikin tsawa-tsawa. Saraki ya lura da yadda ta tsorata don haka ya sai ta muryar shi ya ce ha yadda take yi masa da kuma irin siririyar muryarta. Rumana ta kwashe da dariya don duk ta lura kamar ya rasa yadda zai yi da ita ne. Saraki gyara zamansa ya kawai yana ta kallonta yana jin zuciyarsa na bugawa. Sai da ta sha dariya mai sarta sannan ta tsagaita tunawa da ta yi waye a gabanta. Ganin yadda ya tsare ta da ido sai duk ta tsargu ta shige kalle-kallen jikinta ko ta kwafsa ne a wani wajen. Saraki ya saki murmushi kawai sannan ya fara bata abincin cikin natsuwa. Sai da ta ƙoshi sannan ya tsame hannun shi ya wanke. Kallonta ya ce ni zan tafi. Bumana ta gyaɗa kai sannan kuma ta girgiza kai tana cewa to ai kai baka ci abincin ba. Yari mai girgiza kai idan na je sashi na zan ci. Ta sake gyaɗa kai a sanye. Har ya kai bakin kofa ne ya tsaya haɗe da ciyowa. Hada ido suka yi da ita ga babban mamakinta. Sai gani ta yi ya saka mata wani sassanyen murmushi mai tsayawa a rai. Haka dai ta samu kanta da maida masa martanin murmushin nata. Saraki ya ji wani irin daɗi ya mamaye shi, ya juya ya fice, yana jin sa wani irin sabon yanayi mai wuyar fassarawa. To yan uwa a nan za mu dakata, sai kuma gobe in sha Allahu. Za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labarin mai suna Yarima Saraki ci gaban rumfar bayi. wanda marubuciya Khadija Bature Afrabai ta rubuta. Ni ne naku kamar kullum Abba Ifex nake ce muku bisalam mu kwana lafiya.